cikin alkunya da akbaru banini ko akbaru auladi to haka in ma mace ce ita ce za a ma mutum alkunya da ita ko lokacin da wannan ya zo ah, ga sunansa nan na manta sunansa dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace masa ya sunansa ce al-hakam manzo ne ce in ya ce masa alhakamullah ce Allah ne alhakamu ya ce a abul hakam makon ya tuka sai ya ce abul hakami musulmi ya ce alhakamullahu Allah ne alhakamu ya ce hallaka min waladin kana da 'ya'ya labazin walad na zuwa da ɗaya na zuwa da ma'anar jam'i hmm. shi ya ce na sai manzo sai ce man akbaruhum waye babban su kala muawiyatu sai ce sunansa muawiya sun sai ce fa anta abu muawiyata daga yau alkunya ka ta tashi daga abul hakan ka zama wa ka zama abu muawiya mahallin sha shine man akbaruhum wane ne babba a cikin su to mutum yana yin alkunya ne da babban ɗansa ko namiji ne ko mace amma mutum an zo an haifan masa ɗa shikenan sai zo da mata ne sai daga baya kuma sai ya canza ya kwace ya ce to ke kuma gefe yanzu an haifan mun wanda nake so ko ba ma'anar ba kenan hmm? kun yi shigo mana kada ya kulu lillahi ta'ala hmm. Hmm. to zai iya ci gaba da shi zai iya ci gaba da shi yana cikin haɗarin alkunyan nan kafin a haihu amma fa ya tabbata ana yi a sunna <laughs> sai ga mutum yana tara barabe kuma ishtahara bi kunyatin qawli da lahu ghayru ma kanna nafsuhu bihi to sai ka ga yuqaddimu rijlan wa yu'akhiru ukhra yuqaddimu rijlan wa yu'akhiru ukhra <laughs> ya tabbata ana yi mutum zai iya rike ta akwai sahabbai da yawa da aka kira su da alkunya su ba ƴaƴansu su bane mun gane ai kamar sayyidina Umar radiyallahu anhu Abu Hafs Abu Bakr a cikin yayin sayyidina Abu Bakr ba Bakar Abu huraira to duk da su nan suna nan mun gane ai Abu Turab duk mutum zai iya yi na'am a kisa ne mun gane a kisawa ba mun gane ba hmm. eh mana ya ci gaba da rike alkunyarsa bai da kowa ba cikin 'ya'yan shi ba abin da ya kira kansa da shi yama kansa alkunya da shi in je iye. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وروي عن ابن عباس أنه قال من قرنت ننكو شمك نعم ناغني ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا في الأقيسة الأقلية daga أياتي ai ya ce mana wanda hayo anil khawdi fil qadri yakunu ala wujuhi minha darbu kitabillahi ko ba'dhihi bi ba'd darbu kitabillahi ba'dhihi bi ba'd to fayanzi'u al musbitu lil bi ayati ko wannati lahu bi ukhra ya buga mana misalin wannan nabi daga ciki wa minha daga ciki al khawdu fil qadri a cikin kaddara na faɗa mana littafin da zamu karanta mu fa'idantu akan alqadar ko a satin da ya wuce na faɗa mana wasu daga ciki littafin da na manta ban faɗa ba shine shine mafi muhimmanci a ciki littafin al-Imam Ibn qayyim Shifa'ul Ali Shifa'ul Ali fi mas'alatil qada'i wal qadri wat ta'ali ko fi masaili القضاء والقدر والتعليم هذا كتاب قيم جدا جدا to wannan littafi na al-Imam al-Qayyim yana da kyau sosai shi wannan littafi na sana Shifa'ul alili ba wa minha daga ciki al-khawd qadri kutsawa a cikin kaddara isbatan ta hanyar tabbatarwa wa nafiyan ko kuma korewa amma ta yaya bil aqisatil aqaliyya ta hanyar kiyase kiyase na hankali kawai falsafa al aqisatil aqaliyya al falsafa kawai da falsafa wai mutum zai tabbatar da kaddara ko ya kore ta wannan yana cin al khawd fil qadar al khawd fil qadar ithbatan wa nahyan amma ne bil aqisati al aqliyya ta hanyar hankali ka qawli al qadariyyati kamar maganar da ƙadariya suke suwaye ƙadariya ƙadariya wani ɓangare ne daga cikin mu'tazilawa su me suke cewa hum yanfauna alqadara su suna cewa ba wata ƙaddara duk abin da dan adam yayi to an shi ya ja shi ya makansa ciwo in dan adam ya shi ya ga dama yayi idan dan adam ya saba ma Allah shi ya ga dama yayi ba ruwan Allah a ciki in ya bi Allah ba ruwan Allah a ciki su ne ake ce musu alqadariyatun nufatu haka ake siffanta su alqadariyatun nufa wato ƴan ƙadariya amma kore ƙaddara suke yi a gefen su kuma akwai aljabariya sai an sha bayanin nan ko aljabariya su kuma su ne allazina ghalau fi isbatil qadri su kuma su ne suka suka yi nutsu wajen tabbatar da ƙaddara. wa nafau as-sababa suka ce ba sababi shi duk abin da dan adam ya to Allah ne ya ja masa in kaga dan adam ya sha giya to Allah ne ya sa shi ya sha uzubillah to waɗannan qadariya sai su ce law qaddara wa qaza da Allah ne ya kaddara kuma ya hukunta me bambanci tsakanin al-qadru da al-qada'u alƙadru da Allah ta'ala ya hukunta kai ya ƙaddara zai faru da matakai guda biyar ne matakai guda biyar ne na ƙaddara di ya ambace su akwai alƙadaru na azali akwai ƙaddara ta cancan da Allah ya hukunta abu ƙabla an yakhluqa as-samawati wal bi 50 na mi'a tun kafin Allah ya halicci sama da ƙasa da shekaru dubu hamsin Allah ta'ala ya ƙaddara duk abin da zai faru suna ce masa al-taqdiru azali wannan aka suke ce masa shine matakin farko sannan akwai mataki na biyu shine sai ce mishi al-taqdiru az-zarri lokacin mutane suna alamu zarri Allah ya kaddara duk abin da zai faru wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qablu kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun wa kadhalika nufassilu alayati la'allahum yarji'un kaga wannan kenan sannan akwai at-taqdiru sanawi shine wanda ake yin shi na shekara shekara شيني ليوم القدر كو ليلة القدر خير من ألف شهر فيها يفرق كل أمر عجيب أمرا من عندنا التقدير السنوي سين توجد قاسنا أن يمام الكل كما أنت اللي تفهم بس باتي من تلسة فاولوك سيدي قريبنا توني القضاء شيكما القضاء شيني تفاصيلنا القدو يد ألا مدوك تنسل شيك أدرت شيوا يوم abu kaza zai faru da wani to tafasil din zai faru da shi a wuri kaza zai faru da shi a lokaci kaza ga abin da kazan zai faru tare da wani abin kaza shi na ke ce masa alqaza'u mun gane a to sai su zo sai su ce da Allah ya kaddara abu kuma ya hukunta sun ma'azzaba sannan yema mutum azaba kana zaliman to Allah ya zama azzalimi kenan wal iyazu billah mun fahimta ai sai su ce idan ka ce Allah ne ya kaddara shi Allah ne ya kaddara shi dan ya zama tsinanne to ya za yi Allah kuma ya tsine masa ya shigar da shi wuta shi ya kaddara kuma sannan sai ya zo ya ce masa ya kama shi da laifi kaga al-aqisatu al-aqliyah sai su kafa hujja shi kenan zai ce ai ba wata kaddara duk abin da kaga dan adam yayi ba hannun Allah a ciki Allah bai da wata kaddara kaga wannan kenan wa qawli man khalafahum sannan a gefen su kuma aka samu wasu su kuma suna cin dundunniyar su suka saba musu su ce inna Allah jabara li ibada ai Allah ta'ala ya halicci bayi ya matsa musu kawai sai su ce al insanu fil ard to ya ishu kama habit karishati fi mahabit rihi al insanu fil ardi ya'ishu karrishati fi mahabitir rihi Ɗan adam a rayuwarsa ta duniya da yake yi to kaman gashin kaza ne kawai iska kaman audiga kawai audiga ko kuma rimi kawai ya iska take yi da shi ba sai da ta ga dama da shi ba to wai haka ɗan adam ya yake so duka duk abin da kaga ɗan adam ya yi. wannan waɗanda suka fi aka fi samun sa a cikin waɗannan su ne sufaye ba na taɓa ba ku labarin na taɓa ba ku labarin wani da aka yi a tudun wada ya mutu sunan shi Jafar ya je suka bashi irin wannan wuridin Allah ya zimi yake wasu kila za su san shi aka je aka bashi wuridi ya je wuridi ya yi wuridin nan ya rude shi kenan to dama kuma a cikin tarbiyyar da aka masa shi jabari ne in ya zo kawai shi nan. sai ya zo sai ya zo ya sawo jallabiya tes sai kawai shiga kwata ya zauna kawai ya dirshan a cikin kwata irin kwatan nan mai magana ka zo akwai kwata mai magana wadda za ka ji tana kwata ta kai lalacewa kenan ƙarshen lalacewa kwata kenan sai ya je kawai shiga in ka mashi magana sai ce inna Allah la yuhibbul mutakabbirin shi saboda girman kai kace ce ba za ka shiga wannan ba Allah ne fa ya sa ta ya halicce ta ba ka da bambanci da ita a wurin Allah idan ya ga mai gyada ko mai shinkafa sai ya ce kaga wannan da kai imani da Allah kawai ajiyewa za ta yi duk a cicinye domin duk na Allah ne ba nata bane wai ba ta yi ima kafara ce ita tunda bata sauke gyadarta an cinye ba to yin waɗannan abubuwan duk abin da kuma mutum ya sai ce ai Allah ne ya sa mutum ya ba komai sai ka ga wancan da ya tafi cocin nan Allah ne ya sa shi ya tafi da Allah bai san ya je cocin nan ba zai je ba kai ma da zaka je masallacin shi kenan eh. shi ne ai ɗaya daga cikin su yake ce fa ɗauran tarani fil masajidi rafi'an sai wata ran sai ka ganna a masallaci ina ta hukuku وطوغا وطوغا تلك نائس غاتئ وإنية طوغا تلك نائس غاتئ وانزبن كما خوي شيخ قلنا أسوش أنا تغوازني تباني دي تتشيوة دي عند الله يقور عن النتي باني دي ذاتي باني دي ذاتي أقمد حكم, حكم الحبيبي مؤيئون فإني من لحكم الحبيب مطيع ce ni biyayya nake ma nake ma masoyina Allah in ya ce in je coci wata ran sai in je coci in ya ce in je masallaci wata ran sai in je masallaci ka ganni rafi'an a masallaci rafi'an ina ruku'u a masallaci wani zubin kuma a coci za ka gani duk Allah ne ya sa ni in yi wannan kaga jabariya ce Allah ka tsare mu to shine suka ce inna Allah jabara al-ibada ala af'alihim Allah madaukakin sarki ya halicci bayinsa ne akan ayyukansu wa nahwi zalika da makamantan irin waɗannan maganganun to wannan yana cin al-khawd fil qadar wa minha daga ciki al-khawd fi sirril qadar mutum ya ce sai ya gano me sirrin qaddara alhali al-qadr ghaibun mutum ya ce sai ya gano da Allah ya sa ya ciwo kaza ya kama shi to wai me yasa Allah ya sa shi yi wannan irin na kirista in kirista a biye ma kirista oh god why me wai why uzu billahi to akwai musulman mu masu irin wannan akwai musulman mu masu irin wannan وقد ورد النهي عنه على غير عن, عن علي وغيره من السلف حقيقة سيدنا علي يازو لك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إرحني جمد ونن وغيره من السلف دقم وصدق كما قباتان قري فإن الإبادة لا يضلعون على حقيقة ذلك لا يصلون إلى غير ذلك خب domin bayi ba za su iya kaiwa a haƙiƙanin wannan ba la yasiluna ko ba haka na ku yasa ba la yattali'una ko la yasiluna duk zai kai ko la yattali'una ala haqiqati dalika ko la yasiluna la yattali'una zai fi larabcin zai fi la yattali'una ala haqiqati dalika domin ba za ka iya kaiwa ka haƙiƙanin haka ba shi manza shi Allah komai nasa alkhairi duk abin da ya zo daga Allah alkhairi ومن ذلك أعني محدثات محدثات الأمور ما أحدثته المعتزلة ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة الأقول وهو أشد خطرا من الكلام في القدر لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله وهذا كلام في ذاته وصفاته ما نم ابن رجب الحنبلي يشهد ومن ذلك daga cikin wannan a'ani abinda nake nufi muhdathatil umuri abubuwan da aka kago wanda as-salafu basu san wannan ba ma ahadathathu al-mu'tazila abinda mu'tazilawa suka kago wa man hada hadwahum da waɗanda suka bi gefan su min al-kalam fi zati Allah ta'ala a game da magana akan su zatin Allah madaukakin sarki wa sifatihi da siffofin Allah sai su ce sami'un bila sam'in basirun bila basarin qadirun bila qadarin alimun bila ilmin aka suke siffanta Allah fa shi in aka ce istawa su ce ba istawa bane istaula ne nunul yahudi wala mujahmiyin huma fi wahyi rabbil arshi za'idatan umira al Yahudi bi an yaqulu hiqatan fa abaw wa zadu nun lin nuqrani wa kadhalika al jahmi qila lahu fa aba وزاد اللام لي البهتاني من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائه القربان شكر الضهية صاحب كل شكر الضهية كل صاحب سنة لله ذرك يا أخ القربان سودك أكينكاش kaga ni ma da muna lokacin ai mun ji to sai su haka bi uquli bi adillatil uqul wai da hankali za su gane wai da da hankali za su tsaya suna wannan shi da Imam al-Qayyim yake da littafi mujalladi biyu as-sawa'iqul muhtala ala al-jahmiyyah wal mu'attila kitabun qayyim shine ma ya ce wa huwa ashaddu khatran min al-kalam fi al-qadar yin magana game da sufofin Allah amma da hankali da hankali wai mutum zai gano Allah ba da nassi ba to wannan ya fi haɗari fiye da ma shiga babin ƙaddara li'anna al-kalamu fil qadri kalamun fi af'alihi domin yin magana akan ƙaddara magana ce ta shafi ayyukan Allah wa hadha kalamun fi zatihi wa sifatihi wannan koyin magana ne a game da zafin Allah da siffar Allah kaga yana da haɗari sosai so mutum ya tsaya inda aka tsaye da shi wa kullu khairin fitti ba man salaf wa kullu sharrin fitti da man khalaf eh duk alkhairi yana tabbata ne akan bin waɗanda suka gabata mutanen arziki as-salafus salih sharri gabaki daya yana tabbata ne wajen bin yan baya wanda suka zo fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u ad-din wattaba'u ash-shahawati to fa sawfa yalqawna gayyan a waccan ayar in ka cire addinin da na faɗa to fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in